Masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci da suka hada da 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin su ma na FM a Nijar inda suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM. A can kuma sa kasar Ghana kuma ana iya jin ta Alfa rediyo ko kuma a fada ka cokan cikin yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Daula Salim. Sai kuma ni Usman Ahmad. Yau Litinin tara ga watan Yunin shekara ta 2018 za mu yi magana ne akan dangantaka da zamantakewa kamar yadda muka saba inda a yau za mu yi magana ne akan bambancin so da ƙauna. so dai wata kalma ce mai nauyin gaske wanda mafi yawanci za ga masoya suna amfani da wannan kalma na su ƙauna kuma ita ce hakikanin gaskiya kuma duk mai ƙaunanka yana ƙaunanka ne tsakani da Allah sa'annan ƙauna ita ce kalmar da za ga ana faɗanta ne kawai ba a san fassararta kuma ba a san ma'anarta ba kuma ita ce kalmar da za ga an faɗe ta ne kawai ina ƙaunar ki. aure ki zamo matata, in siya miki mota kirar Toyota. ki dubai ki dan wuta baby girl ke ce ma yori yori marmaza ya ki da sori sori talatu ke ce wani na miliyan To bayan tattaunawa nan da aka ji somin tabinta muna tafa da amsoshin tambayar da muka muku a shafukan mu na abota sai kuma wayar ku da zamu mu ɗauka domin mu ji bambancin so daga wannan alambar mu ta alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu biyar biyu shida biyar biyar. To yanzu kuma za mu fara jin amsoshin tambayar da muka maku a shafukanmu na abuta cewa shin bisa taku fassara menene bambancin so da ƙauna? To za mu fara ne da shafin Facebook inda Musa Hadarin Asuba da Magaran ya ce hashtag yau da gobe. E to ni dai ana fahimtar so da ƙauna duk ɗaya ne to amma za mu saurari masana akan wannan batu. To sai saƙo na gaba inda ya fito daga Shehu Adamu Rijau inda yake cewa Bambancin shine so abu ne na wucin gadi ma'ana zai iya gushewa idan lokacin gushewarsa yayi amma ƙauna ba ta gushewa. domin ita halitta ce da ke zaune daram a eh. cikin zuciya. Babban abin la'akari shine za ka iya son mutum amma kuma baka ƙaunarsa. To sai kuma Ahmadu Abacha Macina ya ce to yau da gobe sai Allah in ji bahaushe. ai bambancin so da ƙauna a bayyane yake shi kuwa shi ita ƙauna mm. ba ta fita a cikin zuciyar mutum duk juyin da za a yi amma so lokaci ɗaya za ka iya jin ya fita a cikin zuciya ku tashi lafiya na gode To sai Haruna Yusuf Daura inda shi kuma cewa yi Assalamu alaikum yau da gobe. Ai babu wani bambanci tsakanin so da ƙauna tunda kowace kalma za ta iya wakiltar 'yar uwarta. Hmm, mm, mm. To sai kan Jibrin Umar na basa ya ce, Salam yau da gobe, ba shakka so da ƙauna manufa suna da bambanci domin so yana faruwa ne tsakanin namiji da mace ita kuma ƙauna tana faruwa akan kowane irin abu da kake da muradi a duniya ku tashi lafiya. To sai sako na gaba inda ya fito daga Aminu Fatakai Ringim inda yake cewa ni dai na ɗauki so kamar wanda zaka aura ko budurwa da saurayi suke yi. Ƙauna mm. kuma kamar zaka iya yi wa kowa idan Allah ya haɗa ku amma dai zan biyo ku na ji ƙarin bayani. Sai Kwamarad Umar Alhaji Alhassan ya ce ni dai a tawo fahimtar son shine zaka iya son mutum kowaye eh, amma ba za ka kaunaci kowa ba domin idan kana son budurwa kuma kana ƙaunarta ne yake kai ga aure amma matukar son ne kawai to kake yi mata ba ka ƙaunarta to da wuya ta kai ka ga aurenta a takaice dai shine fahimta ta yau da gobe ku tashi lafiya mai sauraron ku To mun gode. Hmm. Sai saƙon Husaini Alhaji Ali mai gishiri Rijau, hmm. inda shi ma yake cewa, a nawa fahimtar dai shine so wani abu ne da za ka hmm. iya zaɓar wanda za ka yi mashi ƙauna ita kuma abu ne wanda ba ta yankewa domin wanda kake ƙauna babu lokacin da ƙaunar za ta iya gushewa amma ita soyayya ta ƙunshi hmm. idan abin da take bukata hmm. eh, kamar soyayya za ta iya gushewa to shi mm. yana son ya nuna ƙauna ba ta gushewa soyayya na gushewa mm, na eh. gane bayanin shi ku tashi lafiya yau da gobe to to mun gode mm. sai kuma mu dan shafin twitter idan da lokaci sai mu dawo kan facebook facebook to eh, inda sakon alhaji foreba gashuwa yace a yau da gobe ikon Allah a gaskiya akwai bambanci tsakanin so da ƙauna so yana ƙarewa ita kuma ƙauna ba ta ƙarewa domin yan magana na cewa so tsuntsu ne tashi yake yi Allah ya sa mu dace Mm. <laughs> To sai at Isa Jalungu inda shi kuma cewa yi, mai ka duk halin da kake ciki zai tsaya da kai, amma fashi mm. mai son ka tana iya yiwuwa akwai wani abu a wurinka wanda yake burge shi, to yayin da abin ya zama babu, to san na iya wucewa. Sai at Sabiyo Lawan ya ce salam yau da gobe shirin matasa amsar ita ce so yana karewa kauna kuma ba ta karewa a tashi lafiya uga kwata-kwata kabara da tawagarsa domin gode. To sai a farin farinu ustaz Allah sana faɗa mm. wannan sunan daidai. Mm. Inda yake cewa yau da gobe ina muku fatan alheri bambancin so da ƙauna shine so yana iya gushewa amma ƙauna ba ta gushewa har abada. To sai kuma at Adam Jumba Madara ya ce, Salam yau da gobe akwai bambanci tsakanin so da ƙauna. Soyayya ana yin ta ne kafin aure, ƙauna kuma tana biyo bayan aure, domin in ba ƙauna aure ba zai ɗore ba. To sai saƙonmu na ƙarshe daga dandalin Twitter ɗin inda wani at Suleiman Mm. 78 sa'idu yake cewa to wannan fa usman mm. ka eh, gane turancewa turance eh. mu yi wannan karar eh. so cewa so is like saying somebody in it is container Mm -hmm. that is attractive to you. Mm -hmm. While kauna, it is when thin inside the container add value to your life. <laughs> Eh wato abin da na gane wato kaman kana son wani abu ne a cikin kwali da wani shi ba. Eh. Eh, amma daga an bude shi idan ya amfanar da rayuwarka to sai ka kaunace shi. Mm, to haka abin da ya kunsa eh. kenan ciki balu din kenan shi zai sa ka kaunace abin kenan. To wannan baturan kenan. To haka yake to mun gode sosai a cikin da ai ko mana da sakonni. To game dai da wannan batun dole mu bar mutane su dan tofa albarkacin bakin su saboda mu samu karin murya ko? Mm. Eh to inda kuma lambar mu kar a manta alama tara daya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin ku gaya mana bambancin da kuke gani tsakanin so da kauna kafin kuma mu je mu ji muhawarar da aka tafka a zauren muhawarar yau da gobe. Mm. Eh, to haka yake sannan to ke yanzu wannan wannan kwalle da kika son ta kike ko kaunar ta kike? <laughs> <laughs> ai na jin duka ta hada biyu ne saboda ni ina son kwalliya to eh. ina son ta ina kaunar ta to ga yake to mm. Allah ya sa mu dace da dai gaba daya to kai kuma bari in koma wajen ka kai da eh. kofi da kake sha kullum eh kauna kauna <laughs> ce ko soyayya <laughs> to ga wani alayi salamu alaikum wa alaikum salam to daga ina Eh, kabara ina muku fatan alheri da ke da kai da daular. To mun gode sosai. Mm. Eh, sunana Ibrahim Musa wa barikin ladi jihar Filato. To mun mm. gode Ibrahim Musa barka da warhaka bambance mana so da kauna. Ah, layi ya yi halin eh, shi. Daga jihar Filato Ibrahim Wada layin shi a katse kinan to ga mm. wani nan bari mu ji. Hello? Ah, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Eh, shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura a jihar Katsina. To, shugaba To, barka da shigowa wannan fili. Eh, kuma kabara da kai da ƴar uwar aikin ka barkan ku da barka da wuni zuwan ke. Barka mu da wannan lokaci, Malam mm. Eh, hakikan kauna da so akwai bambanci. Mm. Mm-hmm. Misali, kun ga dai muna son ku muna kaunar ku. Mm. Amma ran da ba mu same ku kin ai ba so kenan. To gaskiya so yana gusewa kauna ba ta gushewa. To mu ma muna kauna ka. To mun gode mu ma muna kauna. <laughs> Kuma ina godiya da ake karanta mu sakonni na. To mun gode. Ta ci gaba da aika mana. Yawa. Mm. Eh, ya ce na kaunar mu ma muna kauna shi to ga wani nan alai. Salamu alaikum. Lafiya wa ke kan layi. Muhammad Dan Fulani ne baka rubuwa da Radio Fedoli daga jihar Niger. To barka da shigowa wannan fili Muhammad Dan Fulani. Me kake ganin ra'ayinka game da so da ƙauna? Mm. <laughs> A ra'ayina da ƙauna da so duk ɗaya ne. Mm. Mm-hmm. To. To. Me sunan kauna da fulatanci? Gaskiya ya kamata yau kan maji. Me kauna da fulatanci? Eh, Hubba. Yadda. Yadda. <laughs> To mun <laughs> gode mun ƙara ilimi a huta lafiya. <laughs> To ga hannun na ce alayi. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Mm. Hello? to na ga kila layin ya katse mm. kin ji sunan kauna hibba hibba baka tambaye mana so ba sai wani ba fulatani ya shigo sai mu eh. tambaye shi to ga wani hello to na gaba ba bari dole mu tsaya nan saboda lokacin ba zai ba mu dama ba mm-hmm. eh bari mu dan shakata mm-hmm. When you when me so Toyota. Ni zan kai ki Dubai ki dan wuta. Baby girl ke ce ma yori yori, marmaza ya ki da sori sori. Talatu ke ce wani na miliyan. Na san baki da halin kameliyan. mun gode ga mawaƙinmu MK. Yanzu hmm. kuma bari mu koma wajen wakiliyarmu Binta Ibrahim da ta tattauna da jama'a akan zauren muhawarar yau da gobe kan hmm. bambancin so da ƙauna. Haka. Malamai barkan ku da warhaka barkan ku da zuwa cikin zauren mu na yau da gobe. To barkan ka dai A cikin zauren namu yau muna da maza biyu da mace ɗaya duk da yake kuma za mu magana ne akan abin da ya shafi zuciya. Ba ciwon zuciya ba fa. A'a ina nufin <laughs> abin da ya shafi abin da zuciya ke so ko kauna. Wato za mu magana ne akan so da kauna din wanda an ce zuciya take taɓa ko? Shin menene so kuma menene kauna? A kowanne daga cikin amma hangansa menene so kuma menene kauna? kuma wanne ne daga ciki ake nema ake kuma bukata a zamantakewar ma'aurata ko kuma a tsakanin saurayi da budurwa bari fara wannan fashin bakin da mace to binta saurayi wata kalma ce mai nauyin gaske wanda mafi yawanci zaki ga masoya suna amfani da wannan kalma na su kauna kuma ita ce hakikanin gaskiya kuma duk mai kaunanka yana kaunanka ne tsakani da Allah sa'annan kauna ita ce kalmar da zaki ga ana faɗinta ne kawai ba a san fassararta kuma ba a san ma'anarta ba kuma ita ce kalmar da zaki ga an faɗe ta ne kawai ina ƙaunar ki amma so din nan yana da nauyi a bakin mutane sosai mm. to ai ban gane ba har yanzu baki mun fashi ba kin ce shi wannan so shine masoya suka fi faɗan ma su eh sosai ko kin mm. ga ma'ana kenan abin da ake so kenan su dinga faɗa yawa sosai ko yoyo namiji ya zo guna ko ko miji na ce min ina son ki ai sai in ji kawai a duniya fa ba wanda fa yi min irin shi mm. amma ina kaunan ki kaunan nan zan ce kauna to wannan me yake nufi ma a maganan kaunan nan sai ki ga kina tambayar shi a kauna ta wani fanni wato kin fi jinjina so din shi dai na dai fi jinjina kauna kaunan nan tafi so din nan an fi amfani da ita amma kalmar ƙaunar nan ƙauna ita ce komai in kana ƙaunar mutum to kana son shi amma in kana son mutum ba lallai bane ka ƙaunace shi yawwa to kun ji fa an ce wai idan kun je daɗin baki kuke ku ce su ah, amma ba ƙaunar wato ina jin ta manta ne ai daga soyayya ake rikidewa kuma ƙauna idan so yayi so in so yayi so zaki ga an rikida an kuma ƙauna har ma a koma dan uwantaka ma saboda ni abin da ce so shi ke gaba da ƙauna mm. shi soyayyan nan idan na gama ce misali na ce ina baran ce ina kaunanta ba da farko ko zan ce ina son ki ba da na zo in ce ah, ina kaunan ki ba to shikenan kana kauna shikenan kana ni ma ina kaunan ka amma idan na ce ina son nan zaka ga to ni ma ina son ka kaga na samu bakin da zan nima ta magana iya magana wanda daga nan ne muna cikin soyayyen nan fa step by step zamu je level din da zamu bar aje soyayya sai mu kuma kauna in ta shigo gidana kuma to magana fa ba magana soyayya sai magana hakuri da kauna in dai har ta shiga ta shigo gidana magana soyayya fa to wannan an aje ta gefe an kuma magana hakuri da kauna to kenan dai soyayyan kaman wani wasan yara ne kauna ita ce daga gaskiya ai soyayya camouflage ne oh. eh ita ne ake yi da an kama to sai fa kuma kauna kuma. Michael. Eh to ainihi daman daga soyayyan ake farawa. Eh kana da daman da ka tinkari yarinya zaka zaka faɗa mata cewa kana santa. To da sannan eh, watan ina ganin tun daga farko dai eh, san ya fi karbi Ah, mm. sannan kuma daga baya kauna ya biyo baya ah, saboda sannan wani lokaci sai yake gama ana ma bayani akan san ah, kuma da gaske ba da gasken ake ba mm. to shi idan ka nuna to kaunan ma za a iya eh, san shi ne mai zafin eh kauna kuma watan kauna ita ba ce wadda kake yin ta ko kana so ko baka so eh ware da gaske babu wata sharaɗin da za a ke gindaya ma mm, ka eh, misali ka tashi ka ga mm. mahaifiyarka mm. kana ƙaunarta kawai babu yadda za a yi ah, kai bakil bakil barka jona bura daya ita maganar ƙauna ai in maka ce magana iyaye ne ma kar ka ma kawo maganar ƙauna wannan ya zama dole eh, soyayya ce soyayya ce na uwa soyayya ce ka dara cewa ina son mamana kamar me baka ji mutum ya ce maka kai wallahi ina ƙaunar mamana a'a ai ta fi karfin ka ce mata wai ƙauna sai sai al'amarin soyayya. Ni kun dabarta al'amarin har eh. yanzu ban ji matsayin ku ba. Eh. Na ce ku bambanta min tsakanin so da kauna. Eh, har yanzu idan kun je so sai ku yi kauna. Kauna ba ku saka ta a cikin so. Michael da kuma kar ku manta. Kauna ba halitta ce. Yawwa. wannan halittar nan ba an halicce ka da shi ne a jiki mhm. sa'annan kuma wannan ƙaunar nan za ta maye maka gurbi sa'annan ta maka lullubi daga nan za ka ta da wannan son mhm. idan har kana ƙaunar mutum to kana son shi sa'annan ba lallai ba ne a ce idan kana son mutum kana ƙaunar shi saboda so so na dan kankanin lokaci ne hmm. so kuma yakan wucewa ba yau idan kana so na a misali kenan kace kana so na idan har na maka laifi wannan sana yana iya gushewa amma idan kana kauna na fa wannan kaunan nan yana nan kuma dole wata rana ka so ne za a ba mutum uzuri kenan bayanin da dogo kenan kuka ka katse ne idan kana kaunan mutum ko hmm. da me yayi ma babu wani abin da zai sa ka daina kaunarsa hmm. to amma so kana iya cewa ka fasa ba ka yin son shi ne abin da ake watan so yana zuwa da sharuɗa hmm. watakila eh, ka ganta kyakkyawa hmm. kaganta kyakkyawa kaganta tana da wani abin da daman kake yawwa tana da kyau tana da kuɗi tana da ilimi ta iya tafiya da sauransu ah, to kaga akwai ka'idoji akwai sharda da yawuwa to amman kauna babu sharuɗa babu sharaɗi ko ɗaya kawai kana ƙaunarta saboda kana ƙaunarta hmm. babu yadda za a yi watan kuma idan kana ƙaunar nan hmm. uh, to idan kana ƙaunarta watan ya nuna cewa gaba ɗaya an yi graduating daga so kenan hmm. watan daga so ake shiga kauna duk da cewa son san yana da karfi idan ka je ka tunkari yarinya ka nuna mata cewa kana kana kaunarta ba za ma ta dauki abin da muhimmanci ba ko da tana son ka ko da son ka zai kashe ta tana ganin ai wannan ma bai riga ya san inda kansa ke masa ciwo ba so yake zo yayi wasa da ni mm. ba idan kana son ta ka fito ka ce kana son ta tun da farko shi yasa kai mace ma ko ba da gaske kake ba in kace kana son ta tana daukan shi da gaske wato kalmar so din sun fi eh, girmamawa idan ka zo da batun kauna mm. ba za ta dauke ba za ta dauki dauki abin da muhimmanci duk da yake kamar yanzu da kai bayanin ka kenan kauna mm. kowane irin hali mutum ya shiga ciki mm. ba ka duba in dai kana kaunarsa kana kaunarsa ke kwarai da gaske ko mu ina jinki naji kana kada kai ne wato na lura da Zainab da Michael duk sun raja a kan ƙauna ɗin nan. Ban ce ba ku yi daidai ba amma gaskiya ku tuna. Shi fa soyayyen nan fa. Soyayyen nan fa ita ke cikin zuciya. Ita ce ita ce eh, eh, zanen zuciya. Soyayya. Ita kanta zanen zuciya. Ba a taba ce ma ka taba ganin halaman kalma eh, ƙauna? Halamar ƙauna. Ƙauna a bace da ka yi. Aikatance tsaya ka ji. in a aikatance ne ko da a cikin gidanka ne in ka auri mace wallahi ba abin da zaka fara ce mata wallahi i love you me kalmar i love you a hausance ina son ki baka taba cewa ina kaunar ki in ina kaunarta to ka cuce ta kenan to amma zahiri ba <laughs> sai in ka gaba cutar mace zaka zo ka ce mata ina kaunar zainab tsakanin ki da Allah yanzu saurayin ki ko kuma wanda zai aure ki kullun ina kaunar ki ce miki a ba wai ina ina son ki kadi soyayya ita ce gaba amma kuma kar ka manta ina son ki ina son ki inna na ga na tabbata da cewa eh yana kauna kauna ta ce an baya kauna na ba in baya kauna ta ba zan ce baya so na watan ni abin da na faɗa a ainihin tawo mahangar so watan so abu ne wadda za ka iya yin karya da shi ko da ba da gaske ba amma kauna ka isa ka yi ƙaryan cewa kana kauna saboda yana nuna wa ko a billahi yana nuna abu ne wanda ya kamata a ganshi a aikace hmm. ba ba ka ba to bari ka ji bari ka ji malamai bari ka ji Michael Kuduson kafin mu je ga tambaya na gaba hmm. idan ana so a cuce ka hmm. ba a ce maka ina son ka sai a ce maka ai ina kaunan wani ba ka ga yadda nake mashi ba ka ga yadda yake masa kaza kaza kaza daga baya zaka ce masa ai ai ya halaka shi ko kar ka manta ka ba a yaudara da soyayya sai dai a yaudara da kauna kuma kafin a ce kaunan nan eh. sai an faɗi so so so ya kai goma kafin a faɗi kauna guda eh, ɗaya eh. ka ga yaudara malamai to wanne ne daga cikin wa'annan biyan so ko kauna ake bukata a zamantakewar ma'aurata ko kuma tsakanin saurayi da budurwa wanne ne kuke ganin a ilimin da kuke da shi na fahimtar menene so kuma menene kauna wanne aka fi so zuwa so in miki daga malam masallaci ya eh to yanzu an dai an zo wajen eh, kauna ake bukata kauna ake bukata saboda sannan kamar yadda na yi bayani da farko eh, ana iya yin karyan cewa ana son mutum mm. musamman ma mace saboda so da yawa matan da aka yaudara matan da aka yaudare su an nuna musu cewa ana son su ne an zo ne an faɗa da fatan baki cewa ana son su mm. ba ƙaunar su ake ba. Koda ana sai musu ice cream da shawarma. Eh ana mm. dai son su saboda an san ainihin su ta fi ja a wannan kalmar ta so. Wato ƙauna ko daman abu ne wadda kusan shi ne ainihin eh, ita ce sinadarin ita ƙaunar saboda idan aka zo zamantakewa ta aure ba batun so ake ba batun ƙauna idan har kana ƙaunanta to ainihin shi ita wannan zamantakewa abin tana iya dorewa har eh, za a daɗe ana yi za a daɗe ana yi mm. amma sannan idan kullum kana cewa ina son ki ina son ki akwai ran da ma za ka tashi idan ba da gaske ba ne ba ka mamanta ba ka faɗa ba ka ji ma duk duniya ba wanda ba ka so ma idan ce kai ni ba a ma son ma ba na ma son gaba daya har ma gori ya eh, tashi ka ce ba ma ke suka fara cewa kina so da ko kuma amma na dai duk abin da kaga ya kawo ana cewa ba a son nan mm. ba a son nan mm. to za ka samu daga ɗaya fatin ne mama na daga macen ne ta haɗa biyu waje ɗaya idan dai in dai da maganar soyayya ne gaskiya da gaskiya ba ma kai labalin za fara cewa wai wai kauna ba a soyayyan nan za a raja ka gane idan aka raja a soyayyan nan to billahi lazi kafin a ambaci kauna sai an ambaci soyayya sau bila adadin bari baki misali kai ko ta da yake kamar kin shiga jirgin mai ya kare misali ku mata saurayi idan ya ga mace kalmar da zai fara faɗi wa mace ina son ki idan aka yi nisa ina son ki mhm. in aka zadab da aure ina son ki in aka daura masa aure ina son ki ina matakar ina eh, ina bala'in son ki kin zama zuciyata ke ce hanjin ciki na ke ne waye waye da zuciyata wallahi soyayyen da nake miki ko ban taba ganin wanda nake so kaman ki ba mm, ko wata zai karo miki ko wata zai karo miki wallahi tallahi ina son ki fiye da yadda ke tunani abinda sa nake so zan karo wata saboda kaza kaza kaza kaza ya ga miki kalamin da ake da ni naga kaman baka so na ne ba za ka ce kaman baka kauna na ba haba zainab kin fa duba ki duba ki gani soyayyen nan fa tana da ƙarfi fiye da ƙauna. kafin ki ga an ambaci kalmar kauna sai an ambaci soyayya sau wajen bila adadin haka dai ka ce ko ma dai gaskiya bane da baka ce wai idan har ka ga matsala ta tashi to kila daga mace ne mace ce mace ba ta da matsala idan mace na kaunar namiji ba yanda za a yi ta ce wai ba ta san shi saboda mai kaunar nan duk me yake duk ko me yake mata za ta iya hakuri da shi da babu da akwai za ta iya hakuri da shi hmm. sa'annan shi namiji idan har baya kaunar mace in dai son ta yake wani abu za ta yi kiris iris kawai zai ce ni ba ni ma santa ba ka gani ko auren dole hmm. ake sai kawai ya ce ni fa santa nake amma ba kaunar ta nake ba kaga wannan kalmar na kauna hmm. ai kauna ita ce kawai ake so a zamantakewa kamar yadda dai kuka yi nan da na tattara sai na gane a yanda kuke son ku bayani kamar shi so yana tattare da kamar misali sha'awa wani abu da mutumin yake da shi matukar abin ya gushe to akwai matsala za a daina wannan san mm. ko kuma san zai ragu amma ita kauna wani abu ne wanda kila murya mutum ma ka ji kawai ba ma ka taba ganin shi bane sai ka ji kana kaunarsa ko shawara yake ba da ka ji ya kwanta maka ko wani shugabanci yake ji in ba shi ba mm. ba kuma dan yana baka ko sisi ba a'a saboda kaunar da kake mishi da yarda so kaunar eh, tana zuwa da yarda kenan a yanda kuka yi bayanin mm. naku sai wannan ya tuna min da cewa kamar yadda ake cewa namiji mai mata fiye da daya zaga an ce eh, Eh, wato ba zai iya san duka ba ya daidaita soyayyarsa ba kenan ɗayan za ka ga kila ya fifita ba eh. don fifita ba don kauna ce tsakanin su wannan kuma so ne na sha'awa ko kuma a so ne na kila dukiya ko wani abu mm. saboda akwai irin wannan bambancin so kenan dai akwai bambanci tsakanin so da kauna amma har yanzu a alƙalancin ba ku bani wanne ne muke so mu ba da shawara wa matasa yan uwanmu ba shin kaunan ne za su riƙe. kenan har sai sun ji suna kaunar mace za su aura ko kin ji kina kaunar namiji kafin ke da ki aure shi ko kuwa a so din dai mutakar kika ji kina son shi kika ji yes wannan mutum ne wanda zai yana baki sha'awa a kowane lokaci yana burge ki ya iya sa kaya kyakkyawa ne dan masu kuɗi ne yana da ilimi irin wa'annan zaka bi ko ko a'a zuciyarka zaka bi karkashin kasan ba zuciyar ta sama ba mm. eh kwarai shine ai watan inda ake samun watan inda kauna ke tasiri kenan watan idan ka ga mace wata kana son ta watan kana sai ka rufe idonka ka ka duba ka gani watan a yadda take a yanzu sai ka rufe ido ka kalle ta ka watan kai imajinin cewa ta tsufa Ah, ko kuma kira nan na kalangu da kake so babu mm. babu ita ko an yi hatsari kafa daya yawwa kwarai to mm. ainihin abin da zai kifin ɗinka goyin kenan abin da mm. zai a ainihin ajiye ka kenan ya rike ka watan ya rike zamantakewa ku idan kana kaunarta dukkan abubuwan nan da ka gani kafin ka je ka ce kana ta idan ba su za ka ci gaba da zama tare da ita amma idan har babu kauna san ne kawai watan da ta ma dan wani abu ko kuma wani abu abin da ka gani a tattare da ita mm. ba baya nan ta fara dan yaushe. yawa da ta fara yankwanewa mm. tana dan watan lankwashewa mm. saboda yanayi na rayuwa da sauransu <laughs> eh, sai ka ji ai kai yanzu ba ah. ka santa in ka laluba ka laluba ka ka ji babu babu kaunan nan shi kenan sai ka fara tunanin yadda za a yi ta nemo dalilan yawa yadda za a yi ka a ce ka wayi gari baka ganta ba kusa da kai sabon zubi yawa kauna ita ke rike zamantakewa irin ta To zai yadda? Kwarai ko na yadda saboda mai akwai wani labarin da na karanta ɗazu ɗazun nan. Shi saurayin ta ɗan China ne ita ma 'yar China ce wai ta samu matsala suna soyayya haka zai aure ta. Ta samu matsala har idan ta ya rufe dukkanin dai sassan jikinta da idan kika gani kamar an watsa mata asid haka. Amma duk da wannan matsalar da ya same ta nan eh. yana nan yana ƙaunarta. Hmm. Kuma idan kika ga yanda yake mata yanda yake da ta a yanda labarin ne hmm. har suka yi aure suka hayayyafa hmm. to kin ga kenan in ba ƙauna. Wato shi ba son ne ba son kauna amma kawai kila kuma yana da kuɗi ko yana da mota flashi ka mm, mm. haka kuma kila da labarin ya saki maka amma still saboda saboda wannan abu so din nan kuɗin ne ko son kyan kuma ko son abin abin hannun shi in eh, turan da babu wannan abin na zan ce kai ni ba ne ma san shi ni wallahi ya ma suke min a raina amma kin ga kauna fa kauna baya fita a rai to ai Zainab kin manta da wani abu daya idan kina so ki samu matsala ko ko ana so a samu matsala tsakanin mace da namiji a ce ba soyayya Ɗaya ko ya kashe kansa ko ya hallaka kanshi ko ya wani abin da zai samu matsala a rayuwarsa a sanadiyar an ce ba a son sa amma ban ba taba jin an ce wai mutum ya samu matsala a sanadiyar cewa ya ce ba kaunar sa ya kiji ji daya mana daya mana bari mutu kafin ki kai ne makabarta taki binne idan aka ce miki ana son ki wallahi kin fi kowa farin ciki kin fi kowa nuna fara'a mm. bakin ki har kunne ita kalmar soyayya su mata suka gaya maka haka ai na gani ne kin gane bari ki jona bura daya ni yanzu kin gama da nake da ita ina son tafi yadda na kike tunani kuma soyayyanta yasa na ji bana ganin aibin ta ko na kala zarratin duk abin da za ta mini kawai yadda kika san ko tana susa min jiki na ne haka nake so mm. saboda son ta ko da nake yi ko na fushi da na ga kallon ta ma ko ta bata min rai ina kawai haƙuri nake yi. To yanzu shafa dangwala goshin nake nan. Ba wani dangwala goshi. Da jan bakin. Ai in ma ta shafa in ba ta shafa ba ni soyayyen da nake mata kawai ya riga da ya kawar min da duk wani duk wani muni da take da shi ba na ganin shi ko sai na ganin ko soyayyen nan ko ya nuno min ko kyakkyawa. Ta da wannan kwali. Yau in na rasa ta zan iya faɗa rija. Ah, Kwarai da gaske. Kwalabin ma kwalabin ma a cikin gidansu. To Allah ya kawo mana sauki. Amin amin. to mun gode ka mm, mm, lokaci <laughs> yayi bambancin so da kauna to Allah ya sa mm. Allah ya sa mu dace to yanzu kan ai dole mu tattare mu ina mu. domin ko kin san an ce wai laifin daɗi da ma karewa eh, yanzu kan a madadin <laughs> Daula Salim sai kuma Daniel Brown da ba da umarnin shirin da injiniyan mu ne Mr Thomas ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbata mana da alkhairin sa bari mu bako da wannan talatu talatu ta ce sai MK ta bani talatu ta ce sai Cause I regain